La'akari da matsayin harshen Hausa a fannin sadarwar jama'a a nahiyar Afirka da kuma tasirin harshen a harkokin watsa labarai ya sa ƙungiyar haɗin kan 'yan jarida masu aiki da Hausa ta shirya wannan taro da ya sami halartar tawagogin ƙasashe goma sha ɗaya inda aka tantauna a kan batun zaman lafiya. Maryama Lawali Sarkin Abzin ita ce shugabar wannan ƙungiya. Ƙasashen Afirka 'yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya kenan mu daina duk wa'ansu abubuwan da bai kamata ba na yada labaran da bai kamata kai kana wata ƙasa ka yada labarin wata ƙasa labari na ƙarya sai ka ɗauki wannan labari ka ce ki sa gidan talabijin ko rediyo labarin na idan ya fito ba gaskiya bane ya waccan ƙasa za ta ji kaga an kawo zancen tsegumi a ciki kar mu yarda a yi amfani da mu a tsawon kwanaki biyu na wannan zama an gabatar da laccoci kan illolin da amfani da kafafen sadarwa na zamani ta gurɓatacciyar hanya ke yi wa sha'anin zaman lafiya a wannan lokaci da masu mummunar farfaganda suka mamaye sha'anin sadarwa da zammar cimma tasu manufar isa abubakar shuni sokoto na daga cikin mambobin tawagar najeriya an tattauna kuma cewa shi fa aikin jarida aiki ne wanda ke da shinkiɗe da ƙa'idoji da kuma matakai daban-daban ka samu labari sun harko sai ka san me labari kai ne ina ka samo shi ya za ka rubuta shi sannan a ta yi a basu kuma masu aiki na waɗanda ke tace shi su tabbatar da an ciccire duk wani abu wanda bai kamata a sa ba shi mai saurari abin da ya rage nashi ya san wace kafafen watsa labarai ne da ya samu ingantaccen labari wata kididdiga kan harsunan da aka fi amfani da su ta yi nuni da cewa hausa ce harshe na goma sha ɗaya a duniya abdulkarim anise wani ɗan jarida da ke aiki a yankin agadez na ganin wannan haɗuwa a matsayin ta ƙara jan ɗamarar ayyukan waye kan al'umma ta hanyar kafafen labarai. Duka ƙasashen da suka sani talakawa sun yi shirin yaren Hausa. Kenan ya kamata a ce mu ba yarenmu na Hausa mahimmanci domin mu aika saƙo wajen waɗanda ke sauraronmu. Su wane ne al'ummar ƙasa kenan. To kaga mahimmancin wannan taron. daga cikin shawarwarin da aka tsayar kungiyar ta kuduri aniyar samarwa 'yan jaridar hausa damar gudanar da aiki cikin kyaukyawan yanayi in allah da za mu je kasa kasa kuma shugabannin kasa su sa hannu a sanda kungiyar nan kuma sannan muna so a ba ma 'yan jarida mutunci da muhimmanci da daraja da kima da yake jawabin buɗe taro a madadin shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar janar cani firaminista ali lamin zain ya yaba da wannan yunkuri a cewarsa mahukunta sun yi amanar amfani da harshen hausa hanya ce da za ta taimaka wajen faɗakar da jama'a kan mahimmancin zaman lafiya hausa da ke matsayin hanyar sadarwar mutane kusan miliyan ɗari na daga cikin harsunan da ke taka rawa a harkokin cigaban tattalin arziki yada al'adu ci gaban ilimi da karfafa cuɗanya a tsakanin jama'a bayan najeriya da niger cameroon ghana sudan da chad bincike ya gano cewa Hausa na ƙara samun gindin zama a manyan biranen ƙasashen Afirka irin su Dakar, Cotonou, Abidjan, Bangi, Brazzaville, Conakry da sauransu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.